taron ya amince da naɗa shugabannin ƙasashe guda uku shugaban ƙasar togo da shugaban ƙasar sierra leone da kuma shugaban ƙasar benin republic su zauna su yi tattauna da shugabannin sojoji na nijar akan yadda za a samu a dawo da demokuraɗiyya a a cikin ƙasar Nijar. Haka nan taron ya yi Allah wadai da ci gaba da rike shugaban ƙasa Bazum da iyalinsa da kuma wasu mukarabansa da su sojojin suke yi ya kuma nemi cewa su waɗannan shugabannin sojoji na Nijar su gaggauta sakin shi shugaba Bazum da iyalinsa da mukaraban nasa ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba. wanda sun yi alkawarin cewa idan su sojoji na ƙasar Nijar ɗin suka bi yarjejeniyar da aka cimma wannan zai sa a cire takunkumi da aka sassaka musu na ɓangarori daban-daban. To amma ana magana sai bayan wata hudu kenan za a sake wani zama irin wannan musamman akan Nijar ɗin ko kuwa duk sanda aka daidaitu za a buɗe fage a yi maganar su. A to akwai kwamiti shi sa kafa kwamiti din kuma akwai sakatariya akwai shugaba idan ba komai ne sai an sake zama irin wannan sannan za a samu matsaya ba in dai kwamiti din suka cimma wata yarjejeniya da su shugabannin kasar Nijar din za a iya magana da shi shugaban kungiyar ECOWAS wato shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda za a iya daukan wasu matakai ko kuma a daukan matsaya ba tare da sai an sake shirya wani babban taro irin wannan ba. Abdul Aziz Abdul Aziz kenan jami'in yada labarai a fara gwamnatin tarayyar najeriya a tattaunawa da ne da shi a abuja a waje daya na tuntuɓi Deputy sani zilli wanda shine mataimakin majalisar ecowas da ke zamanta abuja domin in ji a matsayinsu na 'yan najeriya suka ɗauki wannan matsayin wannan zance ne na shugabannin ƙasashe na ecowas da kuma waɗanga sojoji waɗanda suke ikon Nijar. Ba zancen talakan da yake kwarnaka ba ne ba ko talakan da yake ɗan yau. Talaka abin da ya sani shi a ikon shi in ya biya karo ya je nome gona shi wakka rigima da ake yi masu iko su zo su zamna tsakanin su su warware ta mutum in ya taso daga mai mushiya ya shigo kongole mai sai birijin shi ko ya sayi eh, gishirin shi ya koma gida a kasa ma mu fatar da muke yi kenan saboda fi lafiya. alhaji na mai da siyasa ƙauye guda ina gai abinda da al'ummar mu ne take ciki ina kira ga duniya gaba ɗaya ta san da akwai matsala a Nijar akwai matsala a Nijar akwai matsala a Nijar kuma a tausaya ma al'ummar Nijar tunda an ce an sa masu zuwa su zo su kawo an ɗauki shugabannin kasashe an sa su je su yi ta yi su yi magana yadda za a kunce wannan rigima amma in rigima nan yau an yi wata biyar in aka ce kuma sai an ƙara wata biyar a sake gamuwa a ji abin da ake ciki to tun da an naɗa waɗanda suke shirya su je su kawo su shirya su yi ta magana tsakanin su Allah ya kawo mu kowa alheri amma su waɗannan wannan ƙasa a buɗe mata hanyarta ta arziki a buɗe mata hanyar ta kawo kayan likita a buɗe mata hanyar ta kawo abin da mutane za su ci su a halin yanzu dai an sa ido a ga irin mataki ko lokacin da za a fara tattaunawa da mahukuntan Nijar domin a ga irin matsayin da za su cimma wanda zai iya gaggauta ko zai kawo jinkiri wurin cire takunkumin da aka ba ma ƙasar domin ta dawo a turba ta Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.